malam wannan tana tambaya ta ce malam matar da ta kwanta da janaba har lokacin sahur ya wuce ba ta tashi ba to lokacin da ta farka gari ya riga ya waye to sai ta ga gari ya waye ta ci gabar cin abincinta to yanzu ya za ta yanzu za ta yi kenan salamu alaikum warahmatullahi ah, to an ce abinda jahili zai wa kai ne ko gowara ba ta yi ba dan banna annabi alaihi salam yana cin abin da ransa ya baci yana tashi da janaba har gari ya waye annabi da kansa da cikin ramadan gari zai waye sosai alfijir ke to yana da janaba sai sabai suka ce ai shi ma'aiki ne hususiya ce sai ransa ya bace ce kowa yana da wannan a musulunci ko mace ko namiji ya tashi da janaba har gari ya waye wannan azumin sa ba abin da ya taba azumin kurin wanka zai shi kenan abu ɗaya zai taba azumin idan ta ki wanka har sai da aka kira sallar magarba to azumin ya ɓaci amma ko la'asar ta kai sannan ta yi wankan azumin tana na saboda ka wancan abinci da kika cikin yi ɗanyen aiki sai kin rama in kuma na zaɓi mazaban malikiya sai kuma kin yi kafara kin ci da mutum sittin kuma a madadin domin ganganci kika yi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalam